marem kanyu ke ka ga daga na silamin dangani anna kulli aɗo yokke ɓe ganta na. fare sallallahu alaihi wa dina ke kibare amma dehontaxo hoho a aɗa yaxen koyoyi hari yige moxo ogan xawa yigene yokke ɓeedi ogan taxawa yigene hiɓeedi ada sukkoyoy ke hadise saha nangiri hudhaifata bnu lyaman رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه كي حديث حذيفة بن اليمان أرى كي حديث هلا نجري فارنغ صلى الله عليه وسلم ننتي سلامنو أم غايجي كان ينوكندي أدو غدا ينوكي أم غايجي هاري بيلوتين كما kenna kafir nu ñadangani duna birantaxo kedi laxara kota e na ñige kange ño kendi ado xasi xulle alla na kenñana mumin nu ñadangani laxara kota wo gana hayi kange na ñige kange ño kendi ma gode ño ke silamaxun sariya ama kaba xaxu silaminu maxa bayni wo gana hayi o bire ngan kawa nyana mogobe allah gado nyamari me demanden na nyona ha mogobe e wosiye ala ke kaba silaminu naga silamin nan ngosi anna du qora kunan kini sigira yoy e silama hundi nan do kabai kenyani kange nyoke ye danga igene kange nyokendi kange ke yoke nabure anna nya hoyi kebe ganna hana lahara kota ka kafir nu di kulla wayi a gollini mogo sugalliŋi dangane yo be wadi silama eh, sila, eh, silamaxu ke dinaŋo kabanayi duna ke noxondi ayo go wadi do kabati yella la kebei owa, owa fahamunu gello ke kedi ayo go xa wadi on ta fahamunu kendi kuna o gada kebe fahamu on dunge tay o gama kebe fahamu on dunge tay bayni kesa hanangiri farenga sallallahu alayhi wa sallam ko aka gume ummu salama agada ke hadise hilla nangiri farenga nanti sirebe ga ni kange nyokendi ma sirebe ga ni gole nyokendi anka manna jahannama imbenya ragana anga futunu katan noxonga e maremu kendi kuna silami an na burenga gabo moxo moxo an fogu ku, yo sirebe yo kenga na bonu kolle gana boli gana yo na rayi aboteke na aboteke sututai kenta torene yoxa kebe kabantengani na ñige kange ñokendi ma golle gode ñokendi a na ñana silaminunga ken nangiyen palle maremu misilime yo ke su dambe an tunanti a sobinte angada an gada dankanakun kita anta daga dangani an ga ñoke gollini kebe an gama dankanaxun kita nanti a sobinte ɲani e tuwanon danme soxiyere yogonuti awa jabinte nga an nan di na dankana kita yogonuti la ke wa jabintentanga nantan nan tirnindi yo inchallahu hadisi yogunuwa yere o garni ko iga sabati nangiri nga sallallahu alaihi wasallam kinga ke qur'an qurandino dangani himbo hana ida ke hadise hilla nangiri abi thalabata alkanshani radiallahu تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل, أهل كتاب أفنا أكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه كي حديث سا ننجري أبي ثعلبة صحابة يعني رضي الله عنه أتيدا فارن تندي إتدنغني أكوغا نغبي أنا أهل كتابي دنكونو نغا kengani yahudu yando wa nasara nunga yala humma awa daga no dangani ba ona nyige iyo kendi kafin nuku yo kendi yahudu do wa nasara farenti kamaga yigadi ma aganta kagama tanan kita kaga ma yoke kita lew yo ke tanan ta kama yo ke kita kaga gollini kembire awa dagana hadangani kana iyo keke yanki kana ñigadi mana kani yokke ñanki kana goli mogo kaga hatajinayti hohoy ke ñamminneyba a ñayigeey ke sahaba be gada farentirdi sallallahu alaihi wasallam e ido ahlu kitab ido kunya taxunten na me kamma iwatu nanti i kunga sorene i di i ga kubenu sorono iwa haringiji tiyun coronadi ado kuntana hibenu haramuntenga silaminunga ina golli ahillandi iwa dolon minni i yokkundi dolon paramunteñana silaminunga yo farentadangani sallallahu alaihi wasallam kagama yokke kita lew kaga gollini kani i yokku ku golli eh, kani iyo kukuyanki kana ka, ka hajuñagadi hohonta kendi kuna silami an gana hataji kafiriño kengo lalle maxunga kebe an gatuxa nanti ayo keke aga kebe gollinadi a haramunte ñananga an kama hotana kita an ga gollini kembire awajabinte ñananga an ni yoku kuyanki haju be ganga an na ɲangi yokku kudi awa kenga daga nan Bai bayni lojurun kama. yo kaganani ando sorobe nu taxuntenga me kamma manga tukati nan keni kafiri ñayi xa yo keke amma wara ga ho gollinadi keɓe soɓintengani ma haramun haramuntengananga kenke awa gana an na kenyo keke golli anta ne an nantirnindi dalile bai ga kenga ke hadise saha nangiri imrana bin husain radiallahu taala anhu anna nabiya sallallahu llahu wa sallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin mushrikatin muttafaqun alayhi ke digame agari hadise bedi hadise ane a yoka o hajunga dingira keɓey oda ke ñawutu yere sahaba tere killendi yogonu giri nandaga jimundi ido kafiri yagare go gemu jinga maga idadi iji kewutu nandaga mura maga jinkiniya cali jirage idi soro faren daga ni kitello jincumalle ke rakkenga adduwa isusu sallijirage sahaba nuncu sallijirage ke jincumalley na mini na ñille na silahandanŋutu jincumalle kewi mogondi antini hohoma bogayya kendi kuna keni dalile ña hibe ga koyini nanti eh, awa dagana ona kafiru nu ñokken golli ahillandi eh, kegani dalile ñawa koyni nanti eh, jiba an gana haten bosi bosinde ke wañana ho sennenga mane gani bayni kafir nun kursindi ho jiba ñani abudangani bayni faren pagada ke jiwutu sumalle keɓedi kafir yagare ñani Eh, sumalle keni kafiri ño ke ñayi farenda jinŋutu kendi nan cali jiragadi ama tirindi nanti ke sumalle be gan maga haringiji gujani ba ma aa tamisa gujani mana gujani ama tirindi kenga yala humma aji kega yoke ke kebedi ho senne ñani ma ho haramunte ñani ama tirindi kenga a hajunna jiki ayta ada wutu yo iti ke sabu dangani an gana keme kita kafir nu ñokkendi maxa tirndindi nanti yala huma a haramunte ñani ana ho haramunte ñadi ma ho haramun he la an ken jike golli an pajunga keɓey ige ñagani an nan na ñige xaganani a dankanaxunte a dankanaxunga ndangani su nanti ke yo ke a mexente ñani ho keɓe gari farentindi ni a gada ni farentindi yokku a da wariya iwa haringi jitiyun cornadi iwa dolon min nadi aɗo kentana kenni kuna kafir yo ke an pajungana kiñayi an gatu nanti yokki mixente nyani a yanki an nan paju nyangadi a yanki de ga sinondini a yanki an nan paju nyangadi gella kentu axu gantan nangani nanti ke yokke a mexente autu annan paju ñangadi bayni o gana haay faren na kafiri ke kafiri yagare ana jin sumallendi nan minayi nan na minai na cali jiragai ado eh, eh, silami nuncu sage ina ñille sila handanguttadi jibe gi bakka ji sumalle ho toxi ma hohoma bogayi ni dalila ñayi awa koyinoyi nanti kewa daga nodan gani ona kafiri ñokke ona golli ona ñigadi ona minadi ado kentana yo owa kixa fahamuni yere farenga ke kafiriyagare dan ke sumalle aga jin gollini ama tanan ñakita agenda tanan kita anta gollini yo onan xawa ona ken ka fahamu yere tuwano ñugunu digamu iti faren dan ke kabande nanti maxa kafirin ku yokken golli maganani igama tanan kita yo iti kabande kere ani nan nanti haramun de gani nan ta haramun tenni kempe kabande keni kiyayi mege kebe gadi an annan maga golli mege ke gadi an paju ngana kinyayi nantan na golli an na yanki an na ran paju nyangadi ke dangen palle ulle ngana yige yo keɓeeɗi ma wullenganamini yo keɓeeɗi awa soɓindini yo awa yokkeki soɓindini aɗo a gada iga ho keɓe iga a kutte a soɓinte ñani anta dagana gollini manna yokke ke yanki bayni abi hurairata aɗa ke hadise hilla أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة e ari muslimu di ati e kuyankindu ñeri be an ga a ata hana an na dore laadi farenti sallallahu alaihi wasallam mini kadu banin be yo kendi an na yanki ta nu ñeri yo hadise keri muslimu di ke hadise ari bukhari do muslimu sudi muslimu galle ati anna dorello ata hanandi mana jillo nadi na yanki anna na di hina anna na a salankuti ke anna na jogu an naari jilladi anna yanki tanu ñeri yo hadise keri kille tanadi nanti ida walaga alkalbu fi linai faghsiluhu sab'a wa affiruhu thamina biturabi nanti ullengana mini yokkendi kada yankittanu ñeri ta segundi anna dore ladi kendi kuna owa ke fahamuni yere nanti ullengana miniyo keɓeedi maga yigeyo keɓeedi o haju haajungana kiñe kenño keyi nanto na golli una yanki tanu ñeri imma a hana an na ña doorenga an naari kutte ña an na yanki tanu ñeri kenga hexa an na yanki tanu ñeri talagare ta segundi an na doore laadi an na salanku na jogu yo ke murunte ñanoyi kendi kuna wo ganañi keyo yankini wo nan kenperankiñangunde ña a senoyendi e dira rakkelli hohodi a gaña yo kin kabila sudanbey wo haju ngana kiñe kenga nanti wona golli wona yanki tanu ñeri yo tuwano ndigamu e ulemmini batten ndi jarasimu benu gadi iga jangiron kiñana serenga ado kentana e a gabenni oranta kencu konno ke taxurayi yoxa kebe muruntengoyita wona yo ke keyanki tanu ñari tañerundi imma wona ta hananña dorenga kingehe wona yanki tanu ñari ta segundi wona ña dorenga xa mu sinne laxabate musinne ngana ge yo keɓeedi maga minadi fofon takendi a senne ñani ɓayni sahaba nun de mina farentirndi ken kiitenga musinne nganira kello yo kendi ati hohontadi awa a senne nyani maremu o gana hay silamaxu ke dina amadde hontaxu odangani ti kara su dambe. fare sallallahu alaihi wasallam ada hoho su suddanɓe koyoyi hari haaji tuge hadamaren men ganayi dagana kabinen an gan kawa nyana mogoɓe an duguta halle an ga nyana ñana da su koyoyi sallallahu alaihi wasallam kuna gelli jukkunu yogonu ayi serebe ganayi dagana haaji tuge kenya tanjiye a ña gunne bange an gan kawa mogoɓe nyana. gana ganani haju tugene an nya dingirayi an maxañi soro ñaxonga an ganayi daganaxa a nya an ga rono jooxe ñadi manga telle gunne di e an ga haju gene ñana dingira an ando hohon maxa rono allah yi kenya ma nya maña doronmayi allah yi ma kentana fofo allah yi an na bagandi an na sagundi an gana duguta haji tugeyenga an na rawutu sirebe gana rono haji tugiranga ko jooxe ida kiya a an nan ta nooge ña kanda an gana rono waxati be ko faringada koyoyi moxoɓe sallallahu alaihi wasallam yedangarono an naati bismillah allahumma inni min al من wal والخبائث ko bugari kada filla mogo be an na ke duwawo xara an na maxa ɲira mu mutu ni boguduyi man ga na tinto ɲiɲenga kudo an na lawuran cuturi gella ganani sere gan tintoyendi in maxa an duro ŋari silamaxun sariya ado ɲamari ke ayi wo no do suturi wo ga dingira su danbeyi yo xa wo gana ke hayi wo wa soron alla yogun wa gilli ina daga haju tuge soron ɲaxonga ma yogun na giri i ganari yankira yankiranu wadi ko dalanu ma xolul xannu ma hangun xannu ma xarunga i gana yankin no i di hari duna suwa gana ganani hayni i di ina bore i durum binne ke nanti hay yankini soron naga anta bore ni ime ya yakaru naga an gan duron bagandini sakati ke igu ganani nogobe anta dagana igo dangani an ga bore borene igu naga an duro sakati ke yakaru ganani nogobe yo o xawa walla tingiranu yogonu wadi anna igundo yaxaruncu wari iga yankini dalabane ke ma hamba, ha, hambane ke xannenga ma kentana ken hiyayi akabante nyani ñani silama do nya mari ayi silami an nan du suturi kenga alhala sudan sudanbe di an nan du suturi an nan ngai be magani soro ñaxonga sakati ke igon nan bore yaxaru ñaxonga ma yaxaren nan bore igo ñaxonga a haramun haramunte ñani ado sirebe ganañi haju tugene ida ke xanu ma faren do ñamari salallah alaihi wasallam an nan maxan jonkoy alikabay an nan maxan palle koyayi sire xabe ganañi haju tugene an nan maxa haju tugeye ña sirahunga dingira kebe soronga taxuna wure sirahu kebe soronga tumana wure maserenta tumana wure do kaba o maxa haji sirahu sirahunga kinga ñali hala su dambedi ma soron kille soronga dangin do killu benui annan maxa haji tugeña kille kedi ma kille ke xannenga ma jin jinxannu soronga yankini jinkannu benui miga dagana jiwuti noxuɓe igami nai ma iga yankini noxuɓe an nan maxa daga hajutuge kundingiranui ma le ɓe lemuntengani an nan haju tuge kengure bayni faren jaabi sallallahu alaihi wa sallam ittaqu lmala'ina thalatha albaraza fi lmawarid wa qari'a ay wasati الطريق وظله

hadamaren min nan taxu killendi ma soronga me ñini palasinu be nuyi ke ga ña dingira sudanbe an na ma haju tuge ñano an na ma haju hajutugee ña killendi soron killendi ma i killen xannenga killen naxane ma sirahu soronga tumana sirahu be wure ma inta tumana wure yimme faren do kaba haju tuge ña ku dingira nui. kendi kuna silami ona kerago hakkilendi ono dutanga kudingiranu sikkiya hohoga hadamare mun torono ona lato bakkay sere kaɓe ganañi haju tugene annan maha digamu mangana duguta wakati be bayni farenda ke ko sallallahu alaihi wasallam ati fa inna allaha yamqutu dhalika kinna allah butundiniya kendi du tanga kenga sir wo sere an ganayi haaju tugene an nan maxa digamu ma ngana duguta waati be yo ari hadise tanadi ari eh, eh, dingira tanadi nanti hadamaren me angana ganañi haaju tugene malaika nu nu gadanga tonu bakanga an digamu ta i warini katanga yo ke sabu dangana an nan maxa digamu migana ma ngana dugutan tugenga an ni baka haju tugeranga an nan ta teyin pinane a kanda an na ta bai ni bayni ni kenya da ba ni sallallahu alaihi wasallam te ani ta tanoge ñakandana a te ani ta ya kandana an gana duguta haju tugeyenga ko faren gada ku duwawunu benu benuko an nanti gufranaka be garanta diga eh, karanga an garanta hohoda allah waki kalma bane koti konno an nanti gufranaka an gana kempe ke baneya an duguta halle a wase kenga he an nati alhamdulillahi alladhi azhaba anni ladha wa afani alhamdulillahi alladhi azhaba anni ladha wa afani an gana duguta an na ke duwawu ko farin duniya mari sallallahu alaihi wasallam o ganani haaju tugene on maxo jonkoy kimba kanga mana on maxo jonkoy alikabayi on maxo halle koyayi haaju tugeyen bire alikaba nani an kamanteyendi mana ñannogendi bayni ke hadise saha nangiri abi ayub الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا أخرجه البخاري كتاب الصلاة أبي أيوب الأنصاري ada ke hadise hilla nangiri farenga sallallahu alaihi wasallam farenti kaganari haji tugeranga ma kanda daga haji tugeranga kama ka jonkoyi qiblanga kingani alkaba umma ko jonkoyayi umma ko halle koyayi ha kada ka jonkoyi kimbakanga kinga hikin kenna yo ke hadise ga koni nogube da ke hadisi ko madina bai ga madina alikaba nan bambugu ñadi inyadi kenya sabudangani faringada iñamari nanti gana ganañi haju tugene an nan jonkoy kimba kanga e, e kiyen guranga man nan palle koyayi yo ka gana ni an ganta eh, madina ha e alikaba ga sirebe do kiyen boguran naga maga sirebe do kiyen kenuran naga an ken kama an ga nani haju tugene an nan jonkoyni bambogo ñayi masahili bayni ke hadise oga hibe fahamunadi yere kenni kiyayi alikaba gati noguɓe an nan maxan no an nan maxan palle koyayi kendi kuna sirebe ganani haji tugene alikaba ganda tinogosu awankin kenneñadi awankin bakkañadi awanda tinogosu annan maxan jonkoyayi annan maxan palle koyayi keña murunten nanga tuwano ñogonda ke ko nanti haji tuge haji tugera a gana ni ko di ko kabinu kanu noxondi e basuntadi ankin kamanna an kara suyi allah an koy kim an eh, jonkoynte eh, ñak alkaba an jon makkoyay ba toranta ken yo xa serebe ganani anga haaju tugene gunne ñadi an nan maxan jonkoyi alkabay an nan maxan palle yayi kena gelle haaju tugeye jukkunu yogono ay faringa do nyamari sallallahu alaihi wasallam nanti ado kaba key be ganañi haaju tugene ta halle an nan maxa senotay an teyenga an ganañi hoho gollini haaju tugen palle an nan noge ña golli an ga dingira ñankini ba manga surana ba an na an noge ña golli xa a ganta be ganañi lojuru ga an kitti nogenga a tenni ma jangiro ngayi a karinte ma kentana kittinogel lanta golle keda barne kembire basun tadi anken kamanna gollita anteenga bayni lojulu ñana anken kamanga bayni ki hadise saha nangiri abi qatadata qala qala rasulullahi sall llahu alayhi wa sallam ida shariba ahadukum fala yatanafas fi linai wa ida ata alkhala'a fala yamassu dhakarahu biyaminihi wala yatamassaha biyaminihi rawahu lbukhari kitabul wudu e abi qatadata aɗa ke hadise hilla nangiri farenga sallllahu alaihi wa sallam fare amadde hontaku har seren duguta haaji tugayenga angan kowa golle ɓe ñana aɗa tuyindoyi ati serebe gana annan maga annan himpe kata jinga jinyo ke kebe anga an na maga himpe kata fare sallallahu alaihi wasallam aganani minni ana jimba kira kenga tanu sikiya agana lera kenga agara homini ana bagai ana himbe ana ile jillo nai jillo ni rakenga ana mini ana illa bakai ana raita sikandinga yo ke ani sunnanga gelle hari serebe gama ke dabari anna maga himpe katta jinyo kenga hisirehe ati serebe ganari haji tugeranga anna maga an kittellankane anna maga taxen cusati an kittiteenga anna maga an kittiteellankane anna maga taxen cusati an kittiteenga kendi kuna e si rewɓe lojuru nganañanga basum tadi ankin kaman nan kittite en golle ka hoho lojuru gantanga antakawa anga an kittite en ñana anga taken cuusana tay ma tanji ma kentana ke wajabinte ñanoyi wonate a wajabinte ñana silami suyi an nan pammintaku hoho ga sabati nangiri farenga sallallahu alaihi wasallam an naña anga katu keɓe ɗangani an naña annan maga fare ñamariyen cooxi ñamariye be an garawa ñana an na bara na kenta toxono na kenta tana ña yo alhala sirehe ona latu baka kenga jikku sirehe sire qaɓe gana daga haji tuge an nan kawa e an na kawarantere ñati jinya, an gana jinkita su an na jingolli an gama jinkita anna jintanan golli ho kidu ado sollu ma kahitunu kahiti be allah toxogantayi aɗo kentana ida ke xanu serebe ganañi kawaranterene an naña jonin na ñaadi an naña sikko ma karago ma ñeru ma kabu hajundangani dingiranga qurana moxoɓe dingiranga qura an na wara hohontadi bayni anas ibn malik ara ke ko nanti faren gana bogo daga na haaju tuge iwa jinŋuttu ido jinnari faren gana duguta tuge ne ina jinkinai ana dingira ke yanki na qurandi kendi kuna maremu wo ganani wo garawa jingollini su wona jinña golli ona jinta wona jintanan togono yo ida ke xa xanu serebe gana katu i hilli su gollini anni golli kenya tenni aya kemparan seno indi. maremu hinu karagi wano faren do ñamari tukkunga sallallahu alayhi wa sallam kumpinu karagi ina gelli sennaxun lasilinu nyai bayni hadamaren me an sennaxun lanta timmene abada an gama ko hinu karagi an ga man kilun togodi na an durana gani di anani an pakilen na ni kamma wakati su an nani an cennen gani ku hinu karagiya kennu kandi do kandiya ho hana de igon pakkendi wajibi ñani yaharen kalle sunna ñani ado na intimbin nun ci inte su timi bure bakkai an na si kenya kane do halle misilime an na magadunge kuñintuga gabonanga ma timenga bakkiya ado na heqe ñinten ci mana koti ado na segeñon kutu segeño eh, iwañana sababuwa iga mexe gabe marana miga jangiron kiñana serenga yo xa owa yogon walla faringa do ñamari nan to na segeñon kutu wona yogon walla yigi segeño ñamarana na gillondi e alhala sire he kwa ado na nugu ñintunci mani qasu an na sinkeŋara iganati na nugu ñintunci an na nugu ñintuña kesu man ni si xa sinken an na maxa kati kenga an na ken toxi moxondi ke hadise saha nangiri abi رضي الله anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونطف الإبد وتقليم الأظافر وقص الشارب رواه البخاري كتاب اللباس أبي هريرة ada ke hadise hilla nangiri farenga sallallahu alaihi wasallam nanti ku henu karagi ina gelli fitra ñayi fitra ni kam moxo tage moxo be a kisintengani gelli mexenga ado waybeyu a ko moxo be allah gada o ñamaritayi sere be gana lahi ina ña alhalayi alhala be a sirengani sennaxun timmantengadi aya haikei anna ku hinu karagi anna kutanga sallinde igon pakkendi wajibi ñani yagare sunna ñani ado na intimbinnu ci ado na heqeñinten ci mana koti ado na segeñon kutu ado na nuguñintu nkesu mani si maremu wona ke ga fahamu nanti fore suddanɓe gaadi a susobinte ñaani a ganta ñexen pore tuwanon danme sooxi kendi iti horeɓe ga bogu ñexenga a sobinte he i yogonuti ayi a sobinte ñani a gana ra man na yankiya yo hore sudanbe a sobinte ñane a gana silamin kita anna agara me nyai su binte jabinte nga anna ñirame ñanki agaran pate ñayi anna pate ñanki maganta horebe ganani horo bucinne agama gabo tuwano ñogonu digamu ken kama iti iwayanpana horen maga horendi iwayanpana horendi kebe gani horo bucinnenga agama gabo yo kewa daga no dangani ona dumu naha ti jiban patenga gara ko mogoɓe sallallahu alaihi wasallam ti igana jiban jiban pate igana bosisu a senne a awa dagana ona dumu naha yi kenya anna ba ma anna eh, eh, ige ho ba ko ludo kuntana fofon tadi manna likku tadi eh, hohon tadi ko o sugatu nan ti jiba atiyen paramunte ñani silaminga an ga a ganta keɓe gananya a hatajintengani moxo ko a awa tere killedi ma kentana yi dulle kote ma gañaxo a harni kara kembire awa dagana dangani ana dabantiye eh, ga ke keɓe allah gada haramun do o, o maxa yo xa jiban mpate wada gana silamin na dumun na hatai ko ga giri farin dan ke mari yebe konno sallallahu alaihi wasallam mani kan cigi mara mu oga diga mu jiban paten kan mayre jiban pate bayni farin da ke ko nanti jiban paten ceno inni igana bosi igada hateke bosi suna dabari ha na kari aseno inni kenye kendi kuna awa ko serebe yoke ngam maga yoke ke megentenni anda yoke ke yankina qurandi allah wa yigenadi anna minadi anna hoho suñangadi jiban paten xana o maxa kengali haladi o gana katu ke dangan na bosisu awa dagano dangani ona dumun na hatay maremu ken dangen palle geti awa wajabini serenga ba an gana jirancage an nan jirage ma jirancaage nga salliji bonondini yo keni hoayi tuwanu nga digama kamma iti jirancaage be hicce aganani aga yille su aga ñogo iwa motini anda yiga ho ñiga a dalla ma aga yille ne kengana jirancaage nganaña kenga kengal halay su awa salliji nga jabindini kaganani agama yille su angada iga mogoɓe anda bagandi jabi salli jintawa jabinanga yoka tuwanu ñogunu digamu iti jirancage inga ña mogo mogo salli jinga jabinte ñananga bayini awa salli jinga jabindini bayini fare sallallahu alaihi wasallam jirancage illayi aga duta halle jirancage nga a sali jirage ko e eh, saubani gada ken padi se hilla mogoɓe anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ nanti faare a jirancage jirancageen palle a salli jirage yo gubiyen ka awa salliji nga jabindini serenga manta salliji wa jabindini tuwano ñogunu bange iti serenga na gubi an na gubi ke a yankinta a ganañi hotanagama kebe ga salliji bonondini an gada wawa sene a gana yi salliji ganga antawa jabinanga nanti manganda salliji tanawutu ke sabati nangiri sahaba nu ñogonu dubanu bai. Umar bin khatabi ado are me abdullahi bin Umar ku soro hilli i kunti eh, salli adi itana sorobe nu gati i kun ndaga killenga iti gubiye sere serebe raga andu uta halle man nan calli ya maremu oga giri kebe sukkolno sennaxun xibarendi seren maxa simmana nanti moda sennaxun xiten cuwa koyere la hinuwanonga ko bayini maxa yoxa on xawa ona faamu mare musilamin manaxan cigi allah gado ñamari onan pammintaxuti sennaxunga wo ali halandanben cuuɗi har siren kara halle i hanni daga burwa ado ñamari ona yanki na senondi na timilinŋe layi na kasanka nan callayi nan daga buru hisu dambe allah do ñamari ti senoyen ŋa maren mu on kawa ono kiluntoxo kedi nanti allah ga ɗo ñamari ti ke senoye ɓey alihaala suddanɓe ɗi ke ñabbatiye wakatiya ama ñabbatiye wakatiya amo ñamari tayi kahu sennaku awa seren kisini jangiron wadi sennaku nga seren kisinayi aɗo kentana aɗo serebe ganani batiye nkinni batiye suddanɓe allah da sennaku ña sartinga batiye ngollu lagayindi mani hani an ganani batiyen kinni kena ñammaxa nanti an payi ke batiye kinni alla dangani an kama ɲa dangani kendi kuma an nan xawaɲi an nan xawaɲini alihala di alihala kebe sennen gani a gemunten gani bayini misale di serebe ni e ganati an do an tunka ɲigonga gemme ma xaranmoxo xorewa maxa an dawa gemme man xirsi xooreyego anta munda nan ngari alhala di alhala a aga kandi kendi kuna anga munda ke an amme hadmaren meke anan ngari be alhala a ga sewono kendi kuna nan kawa an ganani allah gemmalle magunu anna gemundi alhala di be allah ga ta an gollunga kan gollu lagana bayni batiye ni keyi batiyen nan lage a sartiñen ke an sen sennaxundi to o kati hillañiranga ko aga sawe be o gara ko mɔgɔ be maremu o gana ketu o ga dankanaxu nanti ulaliŋintaxun cu a sababun gelli senoye ñayi kenñango dangani duna kediba ma lahara di bayino ga ke golle be sukkinni una kinniti kiyayi una ulaliŋintaxun kita duna bire kedi ado laxara yo aganañi ken jongintenga senoye ñayi un taxawa unan cangati ken cenoyi muna warranburu on duroxoto una kini ko moxoɓe allah gado ñamari ku senoye benu oga giri konno serebe ganayi ñana an nan duroxoto an na ñati moxonga an nan maxaña yelli dammangolley nan tan na boga an mendi misale di serebe gana ñamunda an nan gira an nan calli itan nan ngani an nan salli jingutu an tan ta salli jiwutu ke ganan kita an na ke dabari ma lagarunga an garanta fofo su dangani an ga mogobe an na batiye ke kini ken alhaladi kenni kuna sennaku su dambe wona ketu nanti sennaku nga jabinte ñano kamma kewa jabinte ñanoyi onan pammin kotaxutayi wona kini ko faringa do ñamari mogobe sallallahu alaihi wasallam ke sennaxu be wo ga girdiga muna su kanma a suyi men ni ke ayi hadamaren me an nan tongondi ti allayi an nan lo silamaxu ke dinandi an gana ni kafiringa an gana sennaxu su danbe dabari a susuni xaxunɲayi ke sabudangani allah dali tunka kallawunte gani alladina kafaru birabbihim a'amaluhum karamadin ishtadda bihi rih fi yaumin asif min ma kasabu ala sai in على huwa dalalul هو الضلال البعيد ibrahim سورة إبراهيم هذه آية segundi nan nanti yemu kube nuga kafira oti kamanga iga madungerono dina kedi i golle su i gara golle su dame dabari duna kedi asuna ko kaman kulle ñayi hanka kore kore nga giri hanka dundo nga giri a gada kaman kulle kerega na su sanki iranta hoho kappamei iga naheni ti ken golle kenyani kafirin gada golle sunya duniya kedi a gada na kita di duniya di ken bane kottani lagara hohontadangani kenyani maremu owa kemurunu silamin cumaga hoho gada ke kuka setunu terinka an gana futunde be kita annan magoragatai wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dangani a los